Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai, Sawun Giwa, kashi na ashirin da biyu, na marubuciya Aisha ta Abdullahi. Tsayawa Nina ta yi tana wasa da yatsun hannunta ta ce, Ina mama asabi kada in tafi ba mai sallama ba. Ba tare da ya tsaya ba ya ce ba ta kusa, ya kare maganar yana fita, ita kuma ta tafi bayan shi. Suna fita farfajiyar gidan ta shiga gaban motar yayin da ma'aikata da masu tsaron kofar ke ta kwasan gaisuwa da kallo ta ba rabar gidan sosai ya mata kyau. Ashe duk yadda ake ba da labarin gidan sarki ya wuce tunani, sai yanzu da ta gani da idan ta tabbatar. A natsa ya shiga mazaunin direba ya yi wa motar ki kana ya danna wani. Cikin sauri fadawa suka bude masa tangami mai get ɗin ya cinna motar waje tare da daidaitawa a kan kwalta. Ganin ya ɗauki hanyar Borno Road ya sa ta yi saurin kallonsa, muryar tana rawa ta ce, Ya Abdullahi ina za mu je, ba gida za ka kai ni ba? Wani kallo ya waza mata kafin ya ce sayar da ke zanyi. Zara ido ta yi kafin da kifi kanta a tsakanin cinyoyinta ta fashe da kuka. Ko kallonta bai yi baya ci gaba da direbin ɗinsa har suka shiga burtai. Tana kuka a gidan mai ya tsaya tare da saka face mask ɗin shi kasancewar bai san hayaniya. Kana ana zuba masa lokaci ɗaya nina da bacci ya fara ɗaukar ta zuciyarta ya fara tashi. cikin sauri ta bude idananta tare da kakaran amai kallonta ya tare da faɗin lafiya idananta da ke cike da ruwan hawaye ta limshe kana ta ce amai zan yi bai ce komai bai bude mata murfin motar da gudu ta fita a can gefe inda ba mutane ta tsuguna ta dinga kela amai duk fari salat ɗin da ta sha sai da ta amayar da shi kafin ta dago kanta a hankali ruwa ya mika mata ta karba ta wanke bakinta da fuskarta a hankali ya dago ta tare da rike hannunta a cikin nashi suka nufi mota ki yayi wa motar tare da cewa ‘yar ƙauye kawai daga tafiya minti kaɗan za ki yi wa mutane amai. Dama ki haɗiye abinki ko kina ji, don wannan hanyar ba kyau ba ne da shi, kika yi sake kuwa sai dai ki zama ‘yar aikin Boko Haram. Zara ido ta yi tare da rike hannunsa ta ce, Allah ba zan yi ba, kai ya gyaɗa kana ya ci gaba da direbin ɗin shi. Sosai suka yi tafiya tare da wuce ƙauyuka da dama, wasu ba mutane, Boko Haram sun kora su, wasu kuma duka ƙone cikin awa biyu da rabi suka shiga Maiduguri kasancewar ta dambuwa suka bi. Kai tsaye inda za a yi mata fasfot suka nufa cikin wasu awanni ya gama yi mata duk abin da ya kamata tare da cewa nan da wasu kwanaki za ta samu biza. Ba ta lokaci suka da hanya yamma suka shigo cikin biyu zuwa lokacin jikinta ya yi lugus abinka da wacce ba ta saba tafiya ba duk ta yi zuru-zuru da ita kafafunta sun kumbura kai tsaye unguwar yana fara kusan kofar gidansu tana masa kwatance suna isa ya fakin lokacin an shiga sallan magariba a nutsaye kalle ta tare da cewa in sha Allah nan da wasu kwanaki bizar ki zai fito za ki tafi Sudan a can za ki rubuta jar wa'ek da Niko Kafin ki ci gaba da karatu, akwai antina za ki zauna a gidanta. Idan lokacin tafiyarku ya yi zan faɗa miki duk abin da ya kamata da kuma wanda za ki yi, amma dole sai na sanar da baba sannan ba shi haƙuri akan abin da ya faru. Kallonsa kawai take tabbas ya cika ɗan halak sai dai san ba ta tunanin za ta iya zuwa wani ƙasa yin karatu, ta fi so ta yi karatu a ƙasarta na gado. Muryar sai katse ta cikin sauri ta kalle shi jin yana cewa ki kula da kanki. Na yi alkawari sha Allah za ki karatu mai zurfi domin cikon burinki, sannan ki taimaki na kasa da ki. Hawaye ne suka zubo mata kai ya girgiza tare da faɗin, yanzu ba lokacin kuka ba ne, lokaci ne da za ki mai da hankali akan abin da kika sa a gaba, sannan ki cire damuwa a ranki. Kai ta gyada cikin sanyin murya mai cike da tarin nutsuwa ya ce, Me yake burin karanta kai ta girgiza tare da cewa ka zaba min kowane abu. Numfashi ya fesar tare da tsirawa gilas ɗin motar idanu, Kane ya ce, No wannan zaɓin ki ne, ki zaɓa da kanki. Kanta ta sunkuyar ƙasa tare da cewa, Ka zaba min duk abin da kake ganin ya dace. Kansa ya jingina da jikin kujerar motar tare da lamshe idanunsa, alamar tunani kusan minti uku kafin ya kalle ta kane ya ce, Na zaɓa miki fannin doka. Sauran kallonsa ta yi tare da maimaita doka kuma kai ya gyaɗa kane ya ce, E, nan da wasu kwanaki zan yi Zan cika zan yi bikin cika shekara, zan haɗa ki da antina da zaki zauna a wajenta. Akwai waya a wajenki? kai ta girgiza tare da faɗin a'a. Shiru ya sai kuma ya ce wake gobe idan kin je makaranta ki same ni a ofis. Kai ta gyaɗa yayin da hawaye ya wanke mata fuska. Lokaci ɗaya abin da ya faru ya dawo mata sabo. Da sauri ta bude murfin motar ta fita. Da sauri ta bude murfin motar ta fita tare da kafe kanta a jikin motar ta fashe da wani irin kuka mai sama zuciya. A hankali ya bude murfin motar ya fito tare da zagayawa gefen da take tsaye. Kallon unguwar ya ganin babu bayaniyar mutane ya sa ya janyo ta jikinsa ya rungume kan ya manna a kirjinsa ƙirjinsa. Yayin da ta sanya hannu ta zagaye gogonsa cikin sanyin murya da tausayawa ya ce, Ki daina kuka, na yi alkawarin bin haƙƙinki, na yi alkawari ba zan taɓa bari kima da mutuncinki ya tafa banza ba, sannan ki yi ƙoƙarin ɓoye min wannan sirrin kada ki bari kowa ya ji. Kai ta gyaɗa tilawa yana zuba daga idanunta wani irin zafi zuciyar ta ke yi, sake manna kanta ta yi shi kuma yana bubbuga bayanta. Alamar rarrashi yake mata yayin da yake jin zafi da ɗacin zubar hawayenta. Cikin tsananin kaduwa gami da masanancin tashin hankali mai gauraye da mamaki, Babu da ya fito daga masallaci lokaci ɗaya jikinsa ya haurawa cikin tsananin kaduwa da tashin hankali yake kallanta. Muryarsa cike da rauni da tarin ɗimuwa ya daga murya tare da faɗin kyauta Kasancewar tsakaninsu da darata ya sa san bata tsinkayo muryarsa ba, asali ma bata yi zaton jin sautin muryarsa ba a irin wannan lokacin. Kasancewar koda ya idar da sallar magariba, yakan zauna a cikin masallacin har sai isha'i kafin ya fito. Sanyin ya ajiye zuciya gami da samun nutsuwa ba bai sauke tare da kallon malam sallau da ke gefensa cike da tattako da kuma sassaucin zuciyarsa ya ce ka gani ko malam sallau na faɗa maka cewa san wannan ba kyauta ba ce amma sai da ka fito da ni ina addu'o'i ni na fi kowa sanin irin tarbiyyar da na ba kyauta ba fara yi ba Ba fahari nake ba, amma da ita ce da tuni ta juya da na kira ta, ita ma wannan ina yin addu'a shirya tare da sauran 'ya'yan musulmai. Cike da mamaki Malam Salauke kallonsa kafin ya taba baki tare da faɗin haba haba Malam Audu. Na tabbatar idanuna ba za su yi min ƙarya ba, wallahi yarka ce ni na da kake ikirarin ta domin sai da na tabbatar ita ce kafin na faɗa maka. Sannan idan har ba yarka ba ce me zai sa su tsaya a kofar gidan. ko kuma fentin gidanka ya fi na kowa ne da za su tsallake duk gidajen unguwan nan su zo naka su tsaya kai ba bai girgiza cikin son tabbatar masa da gaskiya cewa wannan ba yarsa ba ce ya nufi jikin motar ba tare da ya tanka shi ba yayin da zuciyarsa ke wani irin bugawa da masifaffen ƙarfi har zuwa wannan lokaci nina na rungume jikinsa abdallah yana bubbuga bayanta A hankali Nina ta janye jikinta daga nashi masu Stila nan tana rike da nashi cikin murya kuka ta ce, Na gode sa, Allah Ubangiji ya saka maka da mafificin alheri. Ka taimake na a lokacin da nake tsananin buƙatar taimako, ba zan manta da alkhairinka a gare ni ba. Kanta ya shafa tare da sakar mata lallausar murmushi kane ya ce, Ki daina min godiya, duk abin da ne na muke saboda Allah bayan haka yana daraja duk wata ɗiya mace domin mata abin girmamawa ne yayi da maganar yana shariyawa yanda ke kwaranya daga idananta kai ta jinjina tana jin sassauci a kasan zuciyarta hankali ta furta zan tafi ga gaishe da mama asabe kace ce ina matuƙar godiya bisa alkhairinta a gare ni Oke ki rike sirrinmu kada ki yi yunƙurin sanar da kowa abin da ya faru da ke domin sirri ne mai girma a tare da mu, ki ma alƙawarin komai zai faru babu wanda zai ji. Limshe idanunta ta yi cikin sanyi da rauni ta ce sha Allah babu wanda zai ji ko da mahaifina ne na yi maka alƙawari. Numfashi ya fi sarka ne ya ce oke mu je ko sauran kallonsa ta yi bakinta na rawa ta ce ina kai zai ya ce gida sai ne musu bayanin abin da ya faru. Zara idanu ta lokaci ɗaya jikinta ya ɗauki rawa tuno mamawo da ta yi cikin zub da waye ta ce a ba sai ka shiga ba in har mamawo ta ji abin da ya faru wallahi na shiga uku kashi ni za ta yi. Alamatin shiru ya faɗa yana ɗaura yatsarsa a kan laɓanta shiru ta yi hawaye na taruwa a kwarmin idanunta. numfashi ya fesar kafin ya lumshe idanunsa kano ya bude su a kan ya ce tsawon kwanaki takwas ba kya gida idan har ba mu je tare na yi musu bayani ba za su iya zargin wani abu ko kuma a yi miki wata mummunan fasara wanda hakan ba zai mun daɗi ba ko da namiji ne ya ɗebi wannan tsawon lokaci baya gida idan ta koma dole za a zarge shi bare kuma mace Cikin sauri ta girgiza kai tare da cewa ana san ta hanyar da zan fahimtar da su, amma don Allah kada ka shiga. Numfashi ya fesar Kano ya ce ba na zaton bayanin ki zai gamsar da su, yana da kyau a ce na yi musu cikakken bayani ba tare da na faɗa musu ainihin abin da ya faru ba. Kuka ta fashe da shi ya ta shesheka cikin rawar murya da tarin tsoro ta ce, Ni dai don Allah kada ka shiga, wallahi tsoro nake ji. Hannu ya sanya tare da share mata a wayan na ya janyo wannanta na dama tare da bata fake cikin sauri ta numshe idanunta jin wani irin yanayi a tare da ita. Yatsun ta ya rike yana kallon zofan azurfar da ya masifar amsar yatsanta a hankali ya furta. A ina kika samu wannan zoben? ta numshe jin yadda yake matsa nan ta ce, Babana ne ya bani. Kai ya gyaɗa yana ci gaba da murza zoben hannunta. numfashi ta fesar tare da janye jikinta daga nashi kana ta cire nan a hankali ta ce na gode da alkhairinka a gare ni yaya ubangiji ya yalwata duniyarka da farin ciki ba tare da ta jira abin da zai ce ba ta juya ta nufi gidan tamkar kazar da kwai ya fashewa a ciki yayin da zuciyarta ya ci gaba da bugawa da masifafan ƙarfi fiye da koyaushe hakanan ta tsinci kanta cikin mummunan tsinkewar zuciya da faduwar gaba Numfashi ya fi sarar ta shiga ciki kafin ya buɗe motar ya shiga, yana jin wani iri a tare da shi. Baba ko mutuwar tsaye tun sa'ilin da ya arba da fuskarta, duk wata gaba da da magudanan jinin jikinsa ya tsaya, idanunsa sun kasa yarda da abin da suka gani. Ji yake tamkar yana ce ta yane masa idanu, baya kallo ko kuma mafarki yake san zuciyarsa ta kasa yarda, ni na ce, yayin da idanunsa ke tabbatar masa da cewa tabbas ita ce. Jiri ne ya ɗebe shi ya yi taga-taga zai faɗi da sauri Malam Sallau ya tare shi tare da faɗin. Kaga abin da nake faɗa maka ko Malam Audu, Yar ka maza take bi ko in ce yawon karuwanci ta tafi, amma a lokacin ka gidin magana ta. Shawarar da zan baka yanzu tun kafin ta jawo maka abin kunya, ka aurar da ita, idan a cikin abokanan shedanancin nata akwai mai aurenta in ba ka ba ka fita masallaci ma sai ya gagare ka kalansa kawai ba bake yi ba tare da ya iya tanka shi ba ya janye jikinsa kana cikin ficewar har ya ci ya nufi gida ba tare da ya sake furta da kalma ɗaya ba ni na kuwa cikin tsananin tsinkewar zuciya da masifaffan tsoro ta tura jimamman kyauren langa-langa kana ta sanya kafarta na dama tare da furta bismillahi walajina wa bismillahi karajina walallahi rabbana tawakkalna bismillah kana ta shiga gidan tana mai dafi sai tunkawan zuciyarta Mama wadda ta fito daga banɗaki nan ta rike da buta da torchlight ta tsaya cak tare da tsira mata idanu kafin ta ce sanar da zuwa baiwar Allah wa kike nema kanina ta girgiza tare da nufar inda take a tsorace ta ja baya tare da faɗin. Lafiya? Wa yake nema? Watanin kin ya ke hakuri dan darajar Muhammadu Rasulullah kada ki yi kidnapping ɗina ba mu da komai a cikin gidan nan sai karaku. sai kuma busasshen gauta da nake siyarwa. Da ƙyar na taro jarumta tare da cewa ni ce fa mamawo. Zara ido Mamau ta yi duk da kuwa ta so gane muryarta, amma ba ta yarda ita ba ce da mamaki ta sake kallonta kafin ta ce ke cewa. nan ban ji da kyau ba, na ce ke cewa, ta diya wani yau mai masifar ɗaci tare da faɗin nina. Sakin botar Mamau ta yi tare da cewa, tare da zuba salati, ta ce ke ce wannan Watanin bariki ta yi amfani kin gama yawon ta kin zubar din kenan kin dawo. Ina malam ya zo ya ga abin da na dade ina faɗa mishi yayi baris da ni. A kuma daidai lokacin baba ya shigo kallon kallonsa mama wutai tare da faɗin malam zo ka ga ikon Allah watanin yau na ta dawo da kanta to Allah ya raba mu da abin kunya. Kai kawai ya iya gyaɗa mata tare da faɗin tare da faɗin kyauta Kyautata, keke mamawo take kallonsa kafin ta gyara ɗaurin zaninta da faɗin. Au, ta kyauta ma za ka ci? Watanin kaga ainihin yanda fatarta ta murje ta yi luwai-luwai alamar ta saba da maza. Shiru babe ba tare da ya tanka ta ba ya kalli Nina da ke rubuce a kan gwiwoyinta. murya can ƙasan makoshi ya ce, Ki sami ni a ɗaki. Cikin sauri ta gyara kai tare da miƙewa yayin da zuciyar ta ke ci gaba da bugawa da kaso casa'in cikin ɗari. Shekeke mama ta bi bayan ta da kallo kafin ta sha tsaki mai sauti, kana ta ce, kin da ji kunya karuwar banza, insha Allah sai kin wulaƙanta, alade da karnuka ma sai sun fi ki daraja, karuwar banza ‘yar dandi. Cikin sassarfa Nina ta yi da shiga ɗakin bakin ta ɗauke da sallama kana ta durkusa a gefen 'yar katifar da ke zaune a kai. Murya cike da rauni ta ce baba gani. Sai da ta yi baki uku kafin a hankali ya ɗago kansa tare da cewa daga ina ke da tsawon wannan kwanaki. Kallonsa ta yi sai ta ga ya tsira wa silin idanu hawayen da ke ƙoƙarin zubowa ta yi saurin mayarwa kana ta ce Baba labarin yana da tsayi domin abubuwa marasa daɗi. Cikin sauri ya daga mata hannu tare da buga mata wata razanan ya tsawa da bata taba jin yayi wa wani maluki irinsa ba, bare kuma ita kane ya ce, ba wannan na tambaye ki ba. So yake ki faɗa min daga ina kike. A tsorace ta kalle shi jin tsawon da ya buga mata, muryar tana rawa ta ce, Malaminmu ne ya taimake ni, Da wani irin fushi da ta farfasa zuciya ya ce wane ne wannan mutumin da ya ajiye ki a mota har kike rungume shi a tsakiyar titi. A saurace ta kalle shi a karo na biyu bakin ta na rawa ta ce taimako na yi baba ba don shi ba da yau ba na raye shi ne mutumin da ya. A zafire ta dafe kuncinta yayin da hawaye masu masifar zafi suka kwace mata kana wani abu mai nauyi ya toshe mata makoshi sakamakon marin da ya zuba mata cikin tsananin ƙaraji da ɓacin rai ya ce yaushe kika koyi ƙarya nina saurin girgiza masa kai ta tai ta na rawa ta ce wallahi wallahi ba ƙarya nake yi maka ba ba ba kawu sa'idu ne wanda ya cutar da rayuwata shi ne yake neman ruguza mun farin ciki na cikin wata razananniyar tsawa mai firgitarwa ya zuba mata ido tare da faɗin ƙarya kike makaryaciya shin yaushe kika zama makaryaciya kuma fasika kai take girgiza stilawa yana kwaranya daga idanunta amma ta kaza furta ko da kalma ɗaya murmushi mai ciwo ya kana ya ci gaba da cewa ko da yake ba laifinki ba ne don kin yi rantsuwa a kan ƙarya dama duk wani masinaci makaryaci ne kuma fajiri Kukan da take kokarin rikewa ne nasarar kwace mata cikin tsananin tashin hankali, kana murya na rawa ta ce, wallahi ni ba mazinaciya ba ce ban taɓa aikata zina ba. A fusace mike ya fita har yana take mata kafa, kicin ya shiga zuciyarsa na wani irin zafi. Ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisala.